الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا cikin littafin Fathul Jawad askari muna shahina 367 muna akan fasali mai magana akan kuskure wajen kisa fasulun fasali ya zo shi muna bayani daki-daki amma kaɗau amma kuskure fafin nafsi diyatun alfu dinari wato idan aka kashe rai da kuskure to za a ba da diya dinari dubu ala ahalin zahabi bisa ga mazowa zinari mutanen zinari mutanen binni waɗanda yake ba mutanen ƙauye ba ma abuta dabbobi wa isna ashara alfa dirhamin da dirhami dubu goma sha biyu ala ahalil wariki bisa ga mazuwa azurwa wato can lokacin da mawallafin yana rubutu a wannan lokaci kamar irin su sham irin su misira to suka ba da dinari azurfa kamar irin mutanen iraki da farisa da kurasana da sana'a to su kuma ana neman azurfa gare su domin gehen su ya yi azurfa wa mi'atin min al-ibli ala ahliha su ku ahlul bawadi mutanen ƙauye ma'abuta kiyo su ku abin da suke basuwa raƙumi ɗari bisa ga su mazuwa raƙumma wahiya muhammasatun ita raƙuma yan za a bashe ta tun da kisa ce na kuskure ba mubhami ba ba shi fal'amdi ba to za a bashe ta muhammasa wato za a kasa ɗari gida biyar shi ne muhammasa na ibn labunin za a ba da ɗan wadda uwa take shayarwa an yi mai ƙani guda ishirin wa na bintu labunin za a ba da ɗiyar wadda an yi mata ƙani mace ishirin wa na bintu makabin za a ba da ɗiyar wadda uwata ciki koyo ko gobe ishirin wa na hiƙa za a ba da hiƙa karsana raƙumma ita ma za a ba da ishirin wa ishiru na jaz'atan za a ba da tutturna ta raƙuma ishirin nau kenan to su za a ba su wajen abin da shahi haɗai in za a biya diya wasu da amdi ala ƙaulin biha kalkaɗai muna tare da kuwa? wato idan kala auliya udam a fauna ala diyat idan ma'abuta jini sun kace mun yafi amma bisa ga mukarɗidiyya to haka za a biyan wato diyan nan kamar da muka ambato baya shi na mala ya ce wafil amdi wajen kashin ganganci alal qawli bi hadisa ga zance da karbi diya kal kamar yadda kasina kuskure harfan bi harfi to amma idan su auda auda suka ce a fauna majanan mun yahi wanda ya kashe mu dan waya sai kawai to nan ba magana diya amma in sashen sai ce a fauna majanan sake ce a fauna aladiyati. ko ku sake sun kai shi to sai a koma sai a lissafta diya abin da ya hita na waɗancan sai a bada abin da ya rage na waɗanga domin shi wanga da kasuwa malam ya kun min ƙuridin tiƙasi wasulhu ala mubhamatin murabba'atun amma in an kai kisa to kisa nan da an kai mubhamin kisa na shin yaya kisa ya kasance danganci na ko kuskure na to ya zo ruhi to ya an kai sulhi akan a karbi diya to raba a za yi wato ma'ana marmakon ta ake muhammad ta, ko ba kan ce ba to nan murabba'a mai tufatul hukami na cewa hukumu bit tarbi'i fil amdi wajab in ji shi asmiya to a nan in ya zama haka fayos kudu balula bulin balula bulin zai faduwa in kuka kayar da balula bulin sai a ya'a eh 25 ta zan murabba'a wa hajju fi kullum min wa 25 an kama cikin duka waɗanda suka rage bandar banu labu ne to za a kama 25 muna tare wal mazhab abinda tafarki ya tare da shi masarin imamu na malik an na shibhal ba baɗilu shi gunan shi imamu na malik babu shibhal amdi ko dai kashin ganganci ko kashin kuri domin abin da ya ce da kamar mutum ya wa ɗane ladabi ko almajiri ya wa ɗan almajiri ladabi ya ɗauki bulala ya da ɗibi ne haramke shi sai ya rauke shi makasa sai ya mutu kashi dai taki to amma ha bugun nan da kuskure na yi a da gangaye shi da nuhi to sai ya mutu to amma ya ne kashi shi sun ka ce wai shi ya shirya amri. Hmm? ya mai bula dari a jahili na ba malami na ba ya mutum zuwa wani ladabi bula da dari wani ciki to an eh shi imamu na maliki cewa babu shi ko dai a ce da ganga a kashe ko a ce da kuskure shi da muka yi magana yanzu idan mallami ya tashi wa ɗalibi ne ladabi yarraba kai da bulala sai ta samu shi makasa sai ya mutu ana ita kuskure na suka ce ba a ta don da ganga ya bugai to amma kuma ya yi ne kisa suka ce shi ne shi mai amdi sai a ɗaukai sai eh, ma ka gita eh, eh. Eh, sai mutu shi mun kenan amma malik ya kone shi amma wakila wasu daga cikin almajiran imam na malik irin su ibn habibi sun ce bisa hati yana nan kuma da inganci ne eh to eh ban ji ba eh, ya gita ma imamu amma ba gitawa ta ba shi ma ya kai shi fada وابن حبيب صحته يكره والشك في المال لا يضر ثم ذو فيجب به مغلظة كما ينا وجب لشبه العمد أباد دي مغلظة كبرة كبرة إتدية آآ آه ثلاثون هكة وثلاثون جزعة وأربعون خلفة نو كينا dari kenan to amma da wancan da shi wani tsauri madalla ya tsauri muna tare wal khada'u alal aqilati idan mutum ya kashi da kuskure to ga aqila aka zo amshi diya su ka da diya za a za a tanziminta yan uwa kowa yayi kusan asibai humul asabatu ashe ga hana na riga na na su da asibai an ka ce to ai an yawata bai da asibai shi ba san da inda ya hito ba kuma ubani ya mutu uwa ta da ta haihe shi nan yan uwa ɗaya gare ni umai bai da asibai fa in lam yakun fal mawali to ya akwai mawali sai a zo gari su amsa ka sai babu idan ba an ka samu ba balle a samu maula to fa in lam yakun baitul mali in babu sai a kowa bai a haida duki a biya mai biya domin in yan mutu bai da mai gado ina aka kaya ne yanzu ko da yanzu shi ku ta mai a ta shaɗe mu wa bai tumatul musulmi na fihi ya saƙi da haisu lawari sa'au bi mafadan eh a akwai da dukiyar gwamnati ka ba ka yake gare ta a tsaya Ka ba ka kai gare ta a ka harkar ta kan ta wuce yanzu kai musulma ta gare mu eh, eh, Ka ba ka kai gare ta amma wannan ya kai gare ta ana kai magana bai ba ka kai gare ta sauha to kajiya to ina mai magana eh ba me kace to kaji kuma wata magana da kike a baitul mal ta musulunci ta tara kowa wanda a cikin wulaya in shugaba na adili to ko kahirin da a karkashi na ba taki ne shi musulunci wata eh. to kuna kai halar eto eh, eto eh, abinda da ya ce baitul malil musulmi na wa baitul malil musulmi na fihi yastaqil da ya sula warisa au bi mafadal abinda ah, da yake ciki duk wanda yake yana da wani taɗi to bai da haƙƙi ga abin da shafi fai'i idan mutum na zagin sabon mazan Allah ko yana wani gani gani ga matsala addini to abin da an Allah fai'i dubi da haƙƙi gani shi fa'i ba bai tarma da haka shi ba ka gane magana wato akwai abin da suka iya samu ciki amma ba duka ba Allah ya taimake ni a ai ai jama'atul muslimina ni kace da aka <laughs> eh, <laughs> a dama ai abin nan mataki uku na magada su amsa in babu magada in akwai bitilma da abata in babu a kai mu musulmi to a yanzu ga magana da shi malam suleiman da kai shi garai babu ta ko ka sai ka haɗi da mu ta yi so mu ta yi karatu wa ya aƙil ala zimmi na ahali diwani yana biyan diya ga bazin made mutane addini ne ah, su aka kasa ma wasu kusan an raba ta bi hasabin ijtihadi gwargwadon kokarin alƙali a ahwalihim bisa gwargwadon halayensu wala yu'azu ganiyun bi faqirin ba a kamawa ga mawadaci da talatta a ce daidai waljani ka gairi amma da wanda ɗauko magana da wanda ba shi ɗauko magana ba dutse su wa alaihi ita ƙwarƙaba to mun ƙare da wannan mun ƙare da wannan an gane shi ko a yi saura kaɗan a yi da babiyar na wasan eh eh a ba ai wanda sa ta akai sai ku sa raga ku ce mai kashi koma so mu ta yi karatu eh? wa alaihi ya zan tilas ga shi wanda ya kashin kuri ita ko rakabatin yanta wayayi an ce rakabatin don ana nuna ko mace ko mijir dai mu'minatin mu'mina kama ta kaddama intifati kamar yadda ya gabata cikin babin azumi intifati ne ya koma cikin babu siyani an ka ce malam ba a samu fa illa mai jikin siya bu shaharai ne mutu da aini in babu na kabar za a shi azumi wata duje ne wata addada bi ta addudu ni tala malamai suna tambaya wurin nan kwarai hammanya wato ita kafara ta kididdugu diya ta kididdugu da kididdiga kasasu ƙididdigar diya shi ya ƙididdigar da kafara muna tare da kuwa wato in qatala rajulaini ta fadiyatani wa alaihi kafaratani daga na har zuwa dubu kowa sai ana kafara kuma kowa sai ya da ya ce wata addada bi da qatala abinda malam ka muradi ne yana nuhin diya amma ka fara ta dunkul ciki wato da yawa aka magana wani ya yi haɗari ya kashe mutum goma sun mutu duk kowa sai ka fara ita sannu wala ya dama fiha babu ciyarwa cikin ka fara kashi wannan shi ne abin da a tabbace da duka mazahibu in ban da shafi'i imamu shafi'i shi cikin ƙauli ne guda daga cikin akawalu nashi akwai ciyarwa kuma tana kama a yi amfani da shi in abai buwaya eh akwai wanda ya bugomi daga kano ina jin zuwa ko wata wura ba a yi ba ya mutum wanda ya abin kuma ya tabbatar da cewa abin nan daga garaina amma kuma da kuskure ina jin kuma abin nan nashin Allah su ya wanda ya mutu yana kai mutum sha ni ce to ciyar Eh. wala ta hamilul aqilatu amdan wala ko shine wala abdan wala tarafan wala qatila nafsihi wato aqila bari'at an a ashiya yan uwa sun kubuta daga abubuwa biyar aqilatun dangi la ta hamilu ba ta dauka amdan kashin ganganci in mutum ya kashe wani da gangan babu ruwan aqila wala abdan balle in mutum ya kashe bawa wala atirafin balle mutum ya kashe toci shi kashe babu ruwan aqila wala qatala nafsi balle wanda ya kashe kansa wala duna sulus balle abin da bai kai dai cikin uku ba muna tare da kuwa waɗanda su a ta ashiya bari'at an ha malaman abin nan imtihani suna suna jaraba mutum da wannan wani ya tuzumi ni su musulun eh shi za shi za a gomu zuri shi ko yana da kome da wani ya tuzumi ni su musulun wato diya ba zama da rabin diya musulmi domin ya riga ya sallama komi na musulunci ya yarda amma musulunci abai bai cewa musulmi asiri bai bayyana giya ta ya yarda ya zauna cikin kangin musulunci amma bai musulunci wal majusiyu sama samanu bi ati dirhamin amma ba majusi shi diya tai dirami 800 dirhamin wa usa kullu sinfin bi nisfi zakari ko wace macen in ta bazin madaita rabin mijinta na mijinta eh a ah, eh, eh, ko eh, nisfin diya mijinta in taɓa ba majusai ta ɗari 400 shi kawa gaugawa wafin raƙiƙi ƙimatuhu in ba wa na kima ta aka biya amma malam tu jawuz ya tuhurre matuƙa ba ta tsalaka diyar ɗa ba wani ba wa na wanda kowa na so sai kashe shi an kai mai kima sai wuce diya musulun diya ɗa so sai a dawa biya diya a ta ɗa don bai tsalaka ɗa wani na ya ce sabi ɗaukowar magana yaro wal majalun da mahaukaci kalkaɗai kamar kusurana in yaro